wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa maninta dabi hadiji wasu tamfaka bi sunatihi na yau mutum amma ba ci assalamu alaikom wa rahmatullahi wa barakatu yau sha uku ga watan rajab sun jiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da uku. wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na talatin da daya بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بشر الحافي رحمه الله وتو بشر الحافي الله يبقى رحمه هنا تشيوا أدوا زكاة الحريث ku bayar da zakkan hadisi tastamilu min kulli mi'atay hadithin khamsata ahadith ku aiwatar daga dukkan hadisai 200 ku aiwatar da hadisai biyar kaga sai a biyar shine sai cikin 40 kenan mutum ya bada rubul rushd an kowane hadisi guda biyar guda ka tabbatar kayi aiki da da guda biyar daga cikin sa to wannan shine zakka na hadisi na'am sai na ce fa kalamul hada maganar bishir alhazi a nan wajen na bari'un mumti'un wani ghaya wato mai ban sha'awa ne mumti'un mai gaya kayatarwa mai kayatarwa zuwa zuwa bakura hmm. li'annahu na. domin yana shiryar da mu ila anna li kulli malin zaka zuwa ga cewa lalle kowace dukiya akwai zakka hatta al har ma ilimi ma akwai zakka alladhi a'tana Allahu iyyahu eh har ilimin da Allah ta'ala ya bamu shi akwai zakka tare da shi hmm. fa kama anna zakata al-mali dafuhu lil mustahiqin kamar yadda yake zakkan dukiya hmm. shine ka mika shi zuwa ga wanda suka cancanta ka mika ba hmm. fa kadhalika al-ilm haka nan shi ma ilimi yake wa zakatuhu zakkan ilimi an tu'allimahu wa ta'amala bi shine ka karantar da shi zuwa ga al'umma sa'annan kuma kai aiki da shi kama anna daf'al mali yulmihi kamar yadda mika dukiya zuwa zakka yana ainihin ƙara yawan dukiya ɗin nan wai ku fihi kuma yana sanya albarka kenan idan mutum yana Allah ya bata dukiya sai yana yin zakka yana yin sadaka wannan zakkar da sadaka yana ƙara yawan dukiya ne baya rage yawan dukiya hmm. kazalika al'amalu bil ilm haka nan yin aiki da ilimi wa nashrihi bainan nas da yada ilimi tsakanin mutane yana ƙara yawan ilimin mutum hmm. in mutum yana tunanin cewa in ya boye ilimi shi ne zai yi karatu to ya yi kuskure duk mutumin da yake boye ilimi to iliminsa yana takaita amma mutumin da yake karantarwa Allah ya kan sanar da shi ta hanyar karantarwa abin da bai sani ba na'am wallahu a'lam ko da yake Allah shi kowa sani na'am No. الدرر البديع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهناك فرق فرق الخوارج ومبادئهم وتقنجيو ان خوارج زمان بوبنسو كما قلنا سابقا كما يند بك فتاة أداء الخوارج أشد الفرق دفاعا عن اعتقادهم الخوارج sun fi tsanani a cikin sauran kungiyoyi wajen kariya ga aƙidan. kun gane ko a cikin sauran kungiyoyi gaba ɗaya masu da'awar musulunci hawari ta fi tsanani wajen ƙoƙarin kariya ga aƙidan. su wa hamasatan li ra'ayihim kuma sun fi tsananin hamasa ga ra'ayinsu dan khawarij yana iya ba da ransa don ganin addini shi ya ci gaba sannan dan khawarij yana iya sanya bom a jikinsa ya zai fasa bom a kasuwa ko a ce mai ya je masallaci kaza ya fasa bom sai ya bari ana cikin sallah ana karatun fatiya an yi kabara har ana karatun fatiya zai kundin bala ya fasa bom a masallaci a mutu shi yana ya yi shahada na fasa gano wannan saboda yan hawari yan zafin addini ne sosai har ma zafin ya wuce gona da iri ka ga an sa su sun je inda ake filin kwallo ko a samu je wajen ƙananan yara makaranta naziri a ce a je a fasa bom a wajen ana ganin wa'annan yara su maka birni su ma ƙananan yara fa'in naziri su ma sun yi ridda wala ya lidu illa fajiran kafara sai eh, akwai yan kawari wanda ake kiran su azarika yan kawari yan azarika su suna ganin da karamin yaro jariri wanda aka haife shi yau da mutumin da ya kai shekara arba'in duk matsayinsu ɗaya a wajen Allah. ka in sun ga ƙaramin yaro jariri za ku iya kashe shi saboda annabi lu ya ce innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara cewa idan ka bar su za su batar da bayinka domin ba za su haifi wani abu ce fajirai kafirai kuma wannan ƙananan yaran da aka haifa wanda kafiri ya haifa shi ma kafiri ne an gane wannan ko to kaga wannan yana daga cikin jahilci na khawarij wato suna da jahilci wajen fahimtar nusus ai wannan walayin da illa fajiran kafara ana nufin in ya girma nan gaba zai iya zama fajiri kafiri shine abin da malaman balaga ke cewa itibaru ma sai kunu to su sai ka dauka cewa har ma ya kasance din an gane kamar yadda Allah ke cewa wa atul kama amwalahu ku ba barayu su. shin dama ana nufin kawai daga yaro baban shi ya mutu yana jariri ka liƙa mai dukiyarsa zai yiwu sai yaro ya yi sai ya girma ya mallaki hankali ya zama to baligan rashidan wato ya zama baligi kuma rashidi rashidi shine wanda zai iya sarrafa dukiya ko da ya balaga sai zan bai mallaki hankalinsa ba in an ba su kuɗi zai rinda zuwa yana makabarai a karuwai liki yana ba da ya ba dukiya ga 'yan mata suna ci a banza to waliyansa suna iya rike mai dukiyarsa ana kiran yaro irin wannan ma a juri an gane wani ko amma kaga Allah sai ce ku ba marayu dukiyarsu kaga ba zai yiwu a dauki dukiya ba maraya ba to wata aya sai ta fasara mana wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kun ga alaman shari'a gare shi ya kai matakin da zai iya sarrafa dukiya ku miƙa musu dukiyarsu an gane yana gane wannan wa'atul ya kama itibaru ma sai fa itibaru ma kana ko saboda wato balagajje ne mai hankali amma yanzu ya asalin shi dama can maraya ne wannan itibaru ma kana ne an gane su yan azarika sun fasar ayan a zahirin shi cewa ƙananan yara su makafirai ne baka jinin su ya halatta duk da ƙungiyoyin kawari sun bambanta akwai akwai nafi akwai wani daga cikin ɗaliban shi shi nafi al'azra da ya masa tawaye ce wannan aya ka fassara ta daidai ba suka kafin da junan su suka rabu biyu an gano wannan ko to su dai almuhim dai yan hawari suna da tsananin zafi ga addinin su har ma suna iya ba da ransu arha su kashe kansu domin ci gaban wannan aƙida ta su ta hawarijanci an gano wannan ko amma hamasa ne ba wanda ya wuce gona da iri an gane kuna na ah, hatta inna hamasatahum wa ghayratahum har ma lalle hamasan da kuma kishin su wa guluwahum da guluwan su wadda fa'ahum ila al-istihdaf lil maqatif ya tunkuda su zuwa ga dimfaran hadari sun san wannan abu hadari ne za su dimfare shi ko da za su kare ne gaba daya amma kada ku manta duk wannan banza sun da wannan bala'in gaba daya ya kare kan musulmi ne ya kare kan mutumin da yake kalmar shahada ne duk mutumin da ya saba ma ra'ayinsu ya yi ridda kuma in ka saba musu ko kai wane ne zuciyarsa a bushe yake a kanka za su iya kai ka lahira ko kana kalmar shahada su biliyan ne kana karatun ƙur'ani kullum duk akidanka ka kafiri ne in baka tare da su shi yasa aqidan kawali ya fi kowane aqida hadari su duk mutumin da ba nasu ba suka halatta jinin shi ne kawai kai su ne mutanen da suka halatta jinin aliyu bin abi talib waye zai sha kuma suka ce a duniya ba ka zai shirin shi ya zarbata min taqiyin ma arada bihi illa li yabluga min zil arshi ridwana inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda allahi mizana wani wani ibn hassan imran bin hassan asalin shi tabi'i ne shi yazo ya auri wata mace kyakkyawa wato irin auren zumunci aka ce mai wannan mata kyakkyawa ce za ta iya rudar da kai ce a'a yana so da ya juya da ta zama ɗan salafiya aka ce a'a matan nan asalinta malama ce a cikin hakidin ta na kawari ita daɗiya ce ya biri ake ha kada ka aure ta ai shi ma malami ne na salafiya to ka zai aure ta ya salafiyar ta da ita to a hankali a hankali da matan nan ta aure shi wala kafin ka an ankara sai ta kawari jantar da shi shi malami ne ba sai zamba kawari ne ya zo yana ta kafirta safon manzan Allah Usman bin Affan Ali bin Abi Talib da su Muawiya radiyallahu an an gani to lokacin da ainihin ibn Muljam al-Khariji ya kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu an shine yayi wannan wakan ya darbata min taqiyin ma arada bihi illa ya yabluga min zil ashri Ya ce ya wannan ya girman wannan tsara daga mai tsoron Allah ma arada bi ba komai yake nufi da wannan sarar da yawa Aliyu ba illa ya yabluga min zil arshi ridwana sai da domin ya samu yardan Allah da yardan Allah ma al'arshi wannan kashe Aliyu da yi ne fa ya samu yardan Allah wannan ba ya kashe kafiri ne ba Aliyu bin Abi Talib yace inni la akuruhu hinan yace wani lokaci nukan tuna da shi wannan ibn Buljan, fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah zana sai yi tsammani shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga ma'auni ina ba gane wannan shi yana ganin babu wanda yake da cikan ma'auni kamar wannan bawan Allah kamar ibn Buljan da ya kashe Aliyu bin Abi Talib kuma Aliyu babu wani kafiri kamar sa suna cewa akan shi ne aka saukar da wa minan nas man yashri nafsahu ibtiga'a marzatillah daga cikin mutane akwai wanda ya siyar da ransa saboda neman yardan Allah shine ibn muljam ya kashe babban arni kun gano wannan ki wannan ba komai kawo musu wannan ba face karancin ilimi kana da kishin addini amma da karancin karatu to duk mutumin da zai kishin addini amma da karamin karancin karatu to kannan da zai yi wa addini yana da yawa an gane to ce za ku kuke ganin yanzu wasu samari suka taso wannan zamanin suna kiran kansu yan jarwa adil wanda kowa ya san jarwa adil manyan malamai ne suke tsayuwa da shi rasikuna bil ilm su ma suna iya shiga cikin wayannan mutane saboda su yanda suke da zafi da mutum da wanda ya laifi da wanda da ya laifi ba kawai suna suna suna ɗiban karma kauniya suke a gane ko dan kuskure kaɗan in kai sai ka sai da shi kamar shirka su yi zage-zage su yi kaza su yi kaza su yi kaza ku ji irin wayannan suna iya ana jin tsoro ga irin wannan zai iya fadawa cikin aqidan khawarij saboda suna gudanar da addini babu karatu a cikin sa al-amilu ala ghairi ilmin sani ala ghairi sabil al-amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mai tafiya ne akan ba kan hanya ba za shi saudiya saudiya gabas ne sai dumbari yamma ya falle a guje yana ta gudu ana cewa ba nan bane yace nan ne ko shekara biliyan zai yi ba zai je saudiya ba al'amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu akthar min ma yusli mai aiki ba tare da ilimi ba abin da yake batawa ya fi abin da yake gyarawa yan khawari abin da suke batawa ga musulunci da musulmi ya fi gyaran su to shine al-hasan al yake cewa faɗin rubul ilma ɗalaban la ya zuru bil ibada wasu rubul ibada ɗalaban la ya zuru bil ilm ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibada sannan ku nemi ibada irin neman da baya cutar da ilimi Yace ce ba inna kauman ɗalabul ibada wa tarakul ilm lallai wasu mutane sun nemi ibada ga bautan Allah har sahabbai in sun ga suna bautan Allah suka raina nasu bautan in sun ga suna karatun qur'ani sahabbai sukan da nasu A gane wannan ayi lalle wasu mutane sun nemi ibada wa tarakul ilm hatta kharaju bi afyatihim ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ya to sun fita da takuban su sun yaki sahabban manzon Allah su a wajen su babu kafirai kamar sahabban manzon Allah an gane to kaga abin da walau dalakul ilm lam yadullakum ala wafa'u da sun nemi ilimi da ilimi bai shirya da su zuwa ga abin da suka aikata ba da su aka su yan kawari jahilcin su ne ya kai su zuwa ga fadawa cikin wannan hallaka din to duk mutumin da zai yi kishin addini yana kishin salafiya amma bai yi karatu ba to bannan da zai yi masa salafiya ya fi gyaran da zai mata na wa qaswatil qalbi ala man khalafahu yawa suna da busashen zuciya ga duk wanda ya saba musu in dai ka saba musu to za su iya kauda kai ko kai waye duk darajarka duk ilimin ka kuwa ومن كان هذا حالهم wanda ya kasance wannan shine halin su kana amaran tabi'iyan an yaftariku al'amari ne na dabi'a sabar raba mm. in dai mutane suna da irin wannan zafin addini har ya wuce gona da iri mm. dan abu kadan zai kawo rabuwa mm. wa yaqtasimu kuma za su yi ta husuma fa balaga adadu sai da adadin kungiyoyi kungiyoyin su ya kai saboda an samu sabani na abu kadan an rabu an kafarta juna an yi uwar watsi kawai an abin nan kullu hizbin yufariqu al-akhar fi al-mabda wal aqida kowace party yana rabuwa da ɗayan wajen manufa da aqida walakin yajtami'u al-kullu ala hadhihi al-mabadi sai dai duka gaba ɗaya sun taru akan waɗannan mabadi wanda zamu jiran gaba akwai akwai mabadi wanda duk kawari sun yi ittifaqi akan shi eh alhamdulillah نعم. نعم كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ما ورد من إقدام بعد الصحابة أما أبن ده يزوج كهديثي لا wasu sashen sahabbai sun yi gaban kansu ikdam hmm. sun yi gaban kansu ba da izinin manzon Allah ba kenan hmm. ala qatl sa'di sallallahu alaihi wa sallam akan kashe mai zagin manzo sallallahu alaihi wa sallam min ghairi idnihi ba tare da izinin manzon Allah ba wani ya zagi manzon Allah sai dai manzon Allah kawai ya ji labari an kashe shi hmm. ba tare da su masu kiman sun nemi kan izinin shugaba ba eh kal a'mal ladhi qatala jariyatahu kaman baka wannan wanda ya kashe baiwarsa misali annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda zagin ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Ba ba'da ma takarrara zalika minha bayan wannan ya maimaiti ita wannan makauniya ita wannan kai baiwa kullum tana zagin manzo Allah a gaban shi wannan makauni baiwar shi tana zagi abin yana masa zafi tana zagi wata ran da ya ga kawai zagin yayi yawa tana kwanci ya ɗauki wani abu ya wani abu a kan mai tsiri yana da besa cikin dare ya duba dare wajen cibiyar ta kawai ya sa karfi a wajen sai ya danna da karfi kawai ya danna sai ya huda ta ina ba gani ya kai ta lahira a nan wajen bai je ya gaya ma annabi ya lalla. ina da wata baiwa tana zagi ka zan kashe ta ma kawai manzo Allah ya ji labari kawai ya kai ta lahira an gani فإن شيخ الإسلام لم يتلك القول بجوازه إيه، شيخ الإسلام بسكي مكان أنا هلتش شواتو أي هلتش إيرو مانا إن ذاكي هالنبي أيوة كوي مسيجي أيقا بانكنش با بسكي مكان حتى مطلقا با بل اعتبر عن إقدامهم سيدي يا كاو أذريني يا كاو أذري أكان غبا كان غلط كي علاقة الإستاد قبل إذن النبي تسلم أكان كشي بذاكي كاب إذن النبي بي هلتش با أما كيلا بيينسا لوكا شندي يقا أبيني أيوة بي سنسل دي دوشوة نمتاكي با saboda irin tsananin sanda yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. ma kauni sabbi a'zamu naqab duk cewa zaki yana daga cikin mafi girma abin da ke warware addinin mutum hmm. ba da ma awga gadar iskala eh bayan shekul islam ya gangaro da ainihin iskal gani da kamar shi baya goyen bayan ko da an zagi annabi mu yi gaban kanmu mu kashe mutum hmm. yana da kyau ainihin hukuma su san cewa ba an zagi annabi hukuma su dauki mataki dan kada a samu fauda an gane duk lalacewa abin aka ɗauki mataki aka bar shi a hannun jama'a za a samu matsala wani yana jin haushi ka kawai zai ihu ka zagi annabi ya soka kama wuta an gane to da zarar an ba abin fauda to hatta cikin musulmi akwai wanda yake jin haushin ka baya son ganin ka kai wani ma ahalin sunna ne dai kaunar ka yana iya ma kazafin yace zai zai ke bari kashe shi daga bayan ne gabara to saboda musulunci bai san fauda idan ka ce mutum ya zaga mai ya faɗa kuma waye duka? a gane a samu tabbaci cewa ya zaga kuma ka gaya wa mutane menene zagin don ba duka abin da mutum ya faɗa ba ne zagi wanda ake ɗaukan wannan mataki a kan shi A gane kada a bar abin mutumar haka nan a faɗa abin da ya faɗa menene ya faɗa ga manzan Allah har ya cancanci a kashe shi an gane wannan ko yawwa shi ne kamar wancan hadisin nan lauyu dan nasu bi da awamu ladda rijalan amwal qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu ala almuddahi wal yamin ala man ankara da a ce mutane kowa abin da ya yayi da'awa za a bashi in ka ce wannan gidan naka ne za ka tafi da shi wannan ya kashe mun da uwa kashe shi ladda rijalan amwal qaumin da wasu mazaje sun yi da'awan dukiyan wasu mutane ha wajima a da jininsu sai annabi ce lakin albayyina ala almutahi sai dai shaida ya tabbata ga mai kawo kara wal yaminu ala man ankar rantsuwa kuma ya tabbata ga wanda ya inkari to da wannan ne aka ba dukiyar mutane kariya da kuma jinin su eh na'am ثم بين رحمه الله وجوه ذلك sannan sai ya yi bayani Allah ya masa rahama ya bayanin wato dalilin wannan hmm, kal'a'am alladhi qatala jariyatahu kaman makahu wanda ya kashe baiwansa hmm, wa qala wajhuhu yace sa. jawaz iqamati sayyid al hadda ala 'abdihi yace halaccin sayyid ya tsayar da haddi ga bawansa ya halatta shugaba ya tsayar da haddi ga bawansa saboda bawa dukiyarsa ne a ina ganin babu mutumin da zai so ya hasarar dukiya ko ya sayi wannan bawa ne da kuɗi tunda daga kaga sayyid ya kashe bawansa da kanshi to alama ne fa cewa da gaskiyar bawan ya zagi annabi kun ko bawan shi ne wanda ya so yayi hasara amma ya yadda ya hasarar shi saboda ya fi san Allah da manzo a akan bawan an gane ya halatta na'am na'am wa zakara minha aidan kuma ya ambata daga cikin kuma anna ghayatahu an yakuna ma fa'alu muftiyasun ala al-hakim wa lil hakim yace gayar abin da za a ce gayar sa hmm. shine a ce mutum yayi zarbabiya hmm. ga ainihin shugaba hmm. an gane yayi zarbabiya tunda ya yi gaban kansa ya kashe mai zagin manzo sa sallar. Wani da hakimi da afu shi kuma shugaba ya samu ya yi afuwa na aqama haddan wajiban dunahu eh ga wanda ya tsayar da haddi na wajibi ko ma bayan sa hmm. ya tsayar da haddi na wajibi ba tare da yadda shugaba ba hmm. an gani wani lokaci shugaba in ya gada zai kama shi in kuma ya gada ma zai iya masa afuwa da lalle an bincika ba lalle an zaki manzan shi kawai irin algazabu ne difa'an an la. akwai irin wannan algazabu difa'an an Allah wani lokaci kuskure ne kai amma saboda kariya ga addinin Allah annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tafi karko a taura ya ba da ainihin bani Isra'il amana a hannun dan uwansa shine wa shine Harun an gane su kuma da annabi Musa ya tafi dama shi suke ganin girma sai suka dawo suna bautan gumaka suka zo suna bautan su shi harun ya yi musu gargaɗi wannan abin da kuke aikata ba ya saba maka'ida ku jira annabi musa ya zo a tambaye shi kan wannan suka yarda an gani daga ce haza ilahu kuma wani ilahu musa bana ce shi musa a samiri ya ce wannan shi ne abin bautan ku da ubangijin musa abin bautan musa musa ya manta ne ya je san ganawa da ubangiji ga ubangiji na. to a lokacin da annabi musa ya dawo an gane wannan can kafin ma ya dawo din Allah ya tambaye shi wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa wai me ya gaggautar da kai har ka bar mutanen ka ya kai Musa ka tafi ka ba ka zo tare da su ba alahum ulahi ala asali ha wa me wa wa wa wa bikarta yace kuma su suna nan sun biyo bayana na yi gaggawa zuwa gare ka ne dan ka yarda da ni qala fa inna qarfatan na qaumaka min ba'dika fa zallahu musamiri yace lallai wato mun fitina mutanen ka bayan ka musa asami ya batar da su ya sa su bautar san maraki to a lokacin da annabi musa ya ji wannan hankalin shi ya tashi ya kama hanyar dawowa an gane wanda zaka ce sai ya dawo warja'a warja'a musa ila qaumihi ba na asifa annabi musa ya dawo zuwa ga mutanensa ba yana fushi kuma asifa wannan sifa ne al-mushabbiha gazban mai fushi kuma asifa mai tsananin bakin ciki an hada abubuwa guda biyu ga al-ghadab ga al-hasab kenan bakin ciki ya inta ha kala bakin sa ma karabtu ne min A nan wuta ya fushi ya fushi can aka ce wa al alwaha wa akaza bi ci ya jiru ilayhi Allah ka tawra magana Allah yace ban da shi kama wannan al-ghadabu ba an dinillah to irin wannan koda mutum ya yi wannan abu koda mutum duk da abin da ya aikata kuskure ne in dai ya yi dan kariya ga addinin Allah an san daidai lalle kariya ne ana iya mai abuwa kun ga wannan ko irin wannan ana iya kamar kaga akwai naufan Al-Bakali Naufal Al-Bakali wani tabi'i ne babban malami ne daga cikin malamai daga cikin malamai na tabi'ai sai aka tambaye shi game da annabi Musa alaihi salam aka ce mai wannan musa din da Allah ya tura shi wajen khabir alayhi salam dan ya je yi karatu shin musa ne na bani isra'il wanda aka ba a taura sai ce la sai ce wani musa ne daban a lokacin sai aka tambayi sahabi abdullahi bin abbas aka ce mai wai an tambayi wani malami an tambayi ainihin naufar albakari dangane da musa sahibu khadir shin shi ne musa na bani isra'il sai ce ba shi ba ne wani musa ne daban kawai nan take abdullahi abin abbas ya ce kan zama aduwullah makiyin allah ya yi ƙarya wannan nauka din babban tabi'i ne malami ne amma saboda fushi bai san sanda ya ce makiyin allah ya yi ƙarya kun gane a nan wajen ana kiran wannan algadab difa'an an dinillah ga umar bin khattab radiyallahu anhu ya aiki samura da zai karbo zakka da ya aike shi zai karbo zakka sai samura aka ce mai babu kuɗi a hannu amma akwai giya saboda sai tawili sato ai su dama hulawa, da kudin giyan suke bayarwa to a ba shi giyar ya je siyar sai aka shi giya sai ka ya je siyar da kudin sai ya dawo da shi wajen umar to shine sai aka ba umar labarin abin da ya aikata sai umar ya ce la'anar lahu samura Allah ya tsine ma samura bai san cewa Allah ya hana sai da giya ba Allah ya tsine ma giya kaza kaza kaza kaga wannan umar ya san cewa ba a la'anar mu'ayyan amma kuma duk da haka yayi saboda ifa fushi yayi bai san san da ya faɗi wannan magana ba a lokacin da mutum yayi fushi wani lokaci yakan fita daga aidi na takalif yakan zamba mukallaf ba shi yasa akwai hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito da annabi ke cewa la talaqa fi iglaq babu saki idan hankalin mutum ya rufe idan mutum baya cikin hayyacin shi ya faɗi wani abu to duk abin da mutum yayi ba cikin hayyacin shi ba an yafe mishi kuma gane wannan ko to mutumin da ya kashe wani mutum dan ya zagi annabi kila ya yi gaban kanshi ne ko suna iya yafe mai amma bai kyauta ba ba a so a buɗe wannan kofa saboda buɗe kofa zai kawo fauda kowa zai iya zuwa kawai ya kai ma hali, in yayi magana ya ce ka zagi manzo Allah shikenan an gane yawwa na'am falau jazal iqdamu ala qatl sabi mutlaqan da ya halatta mutum ya yi gaban kanshi akan kashe mai zakin annabi kai tsaye kamar yin umbu katibul risala kamar yadda a rubutun wannan wasila dan caji a wannan risala din dan chaji yake da hawa fi haƙƙi ma huwa aqallu min as-sabb ga haƙƙin abin da ke karanci daga zaki Minan an-nawaqib daga ta abubuwan da ke warwarewa shubhatu naqib kai shubhatu naqib ne ma a cikin warwarewa ma shubha ne ba ma tabbas ba hmm. lama aka zara shaykhul islam an fi'li ba'd man fa'ala zalika min as-sahaba da shaykhul islam bai kawo uzuri ba dangane da aikin sashen wanda ya aikata wannan daga cikin sahabbai kawon makawo wala qala bi jawazihi da ibnu taymiya kawai ya ce kawai halal ne kawai duk wanda ya zagi annabi kawai ka aikata mai hmm. wala yurid al ishkal aflan da ibnu taymiya ba zai kawo mushkila ba ko kadan hmm. falamma awghadahu tunda ibnu taymiya ya kawo wannan mushkila din ajaba anhu bi wujuhi kuma ya bada amsa ta hukunkoki da yawa yana bada kariya ga dalilin yin haka hmm. laysa min hada wazuhu mutlaqan to a ciki babu halaccin haka saki ba kaidi haka hmm. kana zalika dalilan bayyinan wannan ya zama dalili a fili ala adami jawadi qatl nasid al-ahad akan rashin halaccin kashe mutumin da ya warware alƙawari min kibali ahad ar-ra'iyya in ka bangaren da ko mutane in ka kafirin amana ya saba alƙawari to ya kamata ne daidaikun mutane su miƙa shi zuwa ga hukuma sai hukuma ta yi maka hukunci ba wai mu kanmu mu yi gaban kanmu mu kashe shi ba hmm. ka sa'irar hudud kamar sauran haƙƙi idan mutum ya yi zina ba wai mu za mu shawara a wannan masallaci ce to limamin wannan masallaci kila malam hashim kila malam ali badarawa yace to shi kenan kawai a kawo masa duk mutumin da yake yin sallah ya kai shi lahira a kawo duk wanda ya yi zina in an samu shaidu hudu a kawo shi wannan masallaci ya zama kotu an gane to yin haka shiga haƙƙin gwamnati ne ba a yin haka ina maka gane wannan dole ne in za a yi wannan dole sai da yadda sai an kai wajen hukuma sai da kuma mutane sai su kama su kai kotu ita kotu ta yi bincike in sharadi ya cika ta yi hukunci saboda kara samu fauda na wa anna adama jawazi hadha mustaqirun inda al-ulama cewa rashin halaccin wannan tabbatacce ne a wajen malamai malamai sun san da shi hmm. wa lam yanqul shaykh al-islam an ahad minhum jawazahu mutlaq shaykh al-islam hmm. bai cirato daga ɗaya daga cikin su halaccin wannan kai tsaye ba hmm. wa huwa min a'lam an-nas bil khilaf yana daga cikin mafi sanin mutane da sabani ibn tabiya kwararre ne wajen sanin sabanin mazahib fa kaifa idza kana naqid alladhi to yaya ma idan wannan naqid din da suke rayawa ina ma din shubaha ne wa da zato wa khayalat da kuma khayalat ko abu ne khayal babu dabba za mm, wa bayyinun wadihun wannan a bayyare da godiyan mm. eh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يتم المأمور إلا به لازم تتكلم عنه ما لا يتم المأمور إلا به أبن ده أمر لي بايا تكاثير شيء إذا توقف فعل المأمور به على شيء idan aikata abin da aka yi umarni da shi idan ya tsayu akan wani abu kana zalika shay'a ma'muran bihi to ya kasance zai kasance wannan abun shi ma an yi umarni a gani idan ya zama to aikata abin da aka yi umarni da shi ya tsayu akan wani abu yi ma'ana kafin wannan abin da aka yi umarni da shi ya yiwu sai ka yi wani abu kafin ya yiwu to shi ma wannan abin wanda sai ka yi shi kafin wancan umarnin ya yiwu shi ma ya zama wajibi misali yanzu za ka yi sallah sallah ba zai yiwu ba sai da alwala to ko da qur'ani bai zo ya ce alwala wajibi ne tunda ne ba zai yiwu kai sallah ba sai da shi ya zama wajibi ba zai yi ka je aikin hajji ba sai ka hau jirgi ko sai ka shiga mota to kaga wannan shiga jirgin da hawa mota din ya zama to wasila zuwa ga tabbatar ne wajibi shine aikin hajji to wannan hawa jirgin da shiga motan ya zama to wajibi shi ma an fahimta idan ya zama to ba za ka iya alwala ba sai ka sayi ruwa sai ka sayi biyan wata sannan alwalan ya yi to siyan wannan biyan wata ya zama wajibi an sai dai malaman fikiyu sun ce wato siyan ruwan ya zama wajibi da da ruwan bai yi tsada ba sosai idan ka zuwa ka ce there suwan wata zai sai yi sai kai taimama saboda musulunci kamar yadda ya zo ya tsara addini ya zo kuma ya tsara dukiyar mutane an gani aka ce kawai a yi dai ka samu ruwa na ɗari da hamsu ko ɗari biyu sai to abin nan sai ka hakura kawai kai ma saboda Allah cikin hikimansa abubuwan da suke da matukar amfani wanda rayuwar ɗan adam baya yiwuwa sai da shi Allah ya yi su da arha yanzu wanda ya fi kowanne amfani iska nawa kake biya da yanzu gwamna zai ce iska sai an biya ma an sa haraji ga duk ɗan Najeriya sai ya biya kuɗin iska da yake shaka yaya in baka biya baka daina shaka kuma akwai akwai kuma yadda za a yi gwamnati ta hana ka shakar yadda ake hana wuta da ruwa kai ma in baka biya ba sai kawai gari ka ya dauke ba to ya kuke gani da an mutu da yawa sannan kaga na biyu daga cikin mai amfani ruwa shi ma ruwa sai ga ka mai ga ruwa guda jira 20 eh? to da an sa ruwa da tsada da iska da tsada mutane da yawa sun mutuwa amma abin da yake dan adam zai iya dadewa kafin ya mutu abinci abincin sha Allah mutum zai iya sarki ne kafin ya mutu bai ci abinci ba wani ma akwai mutanen da suke wahal da kansu wata ɗaya mutum bai ci abinci ba kamar yan buda yan addinin buda mutum zai baka kan tarbiyya na wata ɗaya ba abinci kuma ya rayu ana ganin kuma kamar aljanu ke shiga jikinsu allahu alam suna ma kansu wannan tarbiyya din baba roma yakan shiga cikin wani kogo ya ce a kulle shi a kogon ya ce wai yana rayu cewa ba ya cin abinci ba ya shan komai ba ya cin abinci to a maganar ruwa ne yana ganin ba zai yi rayuwa ruwa ba amma dai abinci mutum yakan daɗe. bai ci abinci ba ko da zai galabaita ba zai mutu ba an gane to kaka shi akwai dan tsada to a takaice abin da umarni baya yiwuwa sai da shi shi ma ya zama wajibi an gane ko hmm. aha fa idza kana al-ma'muru bihi wajiban idan abin da aka yi umarni da shi wajibi ne kana zalika shehu wajiban eh wannan abin ya zama wajibi kamar siyan ruwa don yin alwala yin alwala wajibi ne hmm. to ba zai yiwu ba sai ka siya ruwa to ya zama ya zama wajibi shi ma nan wa in kana al ma'muru bihi manduban idan shi abin da aka yi umarni da shi mustahabi ne in kana zalika shay'u manduban kamar wannan shi ma wannan abin ya zama mandubi kamar aswaki yin ne ne. laula an ashuka ala ummati la amartuhum bi siwak ma kulli salahu yin aswaki mustahabi ne to in ya zamanto aswaki ba zai yiwu ka samu aswaki ba sai ka siya to siyan ya zama mustahabi shi ma tunda shi ma azuwakin mustahabi ne siyan shi mustahabi ne na misalin wajib misalin wajibi satru al-aura rufa al-aura wa idza tawaqqafa ala shira'i thawbin idan ya tsayu akan siyan tufafi in zama sai ka sayi tufafi sannan za ka rufa al-aura kana zalika shira'u wajiban to wannan siyan shi ma ya zama wajibi wa misalin mandub da misalin mandub a tafayyib lil jumu'ati wato yin sanya turare dan zuwa juma'a fa idza tawaqqafa ala shira'i thawbin idan ya tsayu akan siyan mai akan siyan turare in zama sai ka siyan turare za ka iya samun wanda za ka sa ka riga tsamshi zuwa masallaci kana dalika shira'u manduba to wannan siya ya zama to mandubi shi ma mm. wa hadhihi alqa'ida wannan qa'ida yuzinni qa'idatin a'amu minha yana nan annabe a kumshe a cikin ka'idan da ya fi shi gamewa mm. wa hiya eh, alwasa'il laha ahkamul maqasid ana ka tattaro shi gaba daya alwasa'il laha ahkamul maqasid wato tsari yana da hukuncin manufa ƙur'ani yana da hukuncin manufa yanzu in ya zama to mutum zai hau sama saman masallaci ba zai iya hawa ba sai ya sa tsani idan hawa saman masallacin wajibi ne to sa tsarin ba ya zama e shi wannan tsani yana da hukuncin manufa a gane to ka duk abin da wajibi ba zai yiwu ba wajibi ne abin da ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarki ba tarku wajib yana cikin nan abin da barin haram ba zai yiwu ba sai ka bar shi shi ma barin shi ya zama wajibi in ya zama to mutum ya kalli mace zai yi sha'awa in ya yi sha'awa zai nemi ya yi zina to kallon mace ya zama haram kallon mace ya zama haram ne min babin wasa'id na ha'a kamun bakatu a gani ba wai an hana kallon mace asali don karan kanshi ba ne an hana kallo ne saboda kada ya janyo wa wani matsala asali allah ya baka ido ne kai ta kallo da shi to kuma matsalar in ka kalli mace zai janyo ka fada cikin haram to sai aka haramta ma kallo don wannan an gane shi kallo shi yasa wasu kasashe daga cikin sagayar saboda ba shi bane asalin matsalar an hana ka kallo ne saboda zai janyo nazaratun samatun, fasalamun fakalamun fa mau'idun falika'u daga mutum ya kalli mace sai a kan murmusa sannan a ya cike Shi shine fasalamun ya cike ne? sannan sai su yi magana sai yi fira sannan sai a yi alkawar inda za a haɗu sannan sai zina an gani to shi yasa sai shari'a ta hana kallo kan babu wasila a mace aka ce mata wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yuqina min hinna kada su rinka tafiya suna buga kasa sun sa irin takalmin nan kuma kuma dan wai ga wace wace ce wannan Kada asalin ba takalmin ne matsala ba abin takalmin zai janyo zai janyo ka kalle ta aka ce duk masu da ta sa turare mai karfi tana tafiya ana waigawa ana kallon ta fahiyar zaniya mazinaci ya ce ita min ba wasila ne tana so ne a yi ta kallon ta don ta janyo hankulan maza zuwa gare ta annabi ce fahiyar zaniya ita mazinaci ya ce kun ne ko? Ah. Eh. fa wasa'il ma'amurati ma'amuran biha wato wasila na umurce umurce shi ma an yi umurni da shi wa wasa'il manhiyat manhiyun anha wasila na abubuwan da aka hana shi ma an hana ko duk abin da zai janyo haram shi ma haramun ne shi yawwa duk ba duk bai haramta ba eh ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا me yasa aka hana zagin gumaka kada ku zagi gumakan da kafirai suke bauta kuma bayan Allah kun kun zaga mai zai faru zai ja ku zagi wa Allah to kada ku zagi malaman wasu mutane kun kun zaga zai ja aibe a zagi malaman ku idan ka zo kana kiran wani malami na yan biri a kace mutum banza shashasha wawa dolo to yan biri sun fi ka iya zagi ba su da masu fannin su ne zagi To wallahi in suka fara zagi sai ka rike kai ba wannan alwasa'i inda kana son malamanka ba ka son malamanka a ci musu mutunci kaka zagi malaman musu. in malami na bid'a yayi kuskure ka yi rajin kuskuren ka faɗi cewa abin da yayi ba daidai bane ya saba musulunci amma ka kunje ma mai ashar ka kira shi wawa ji aiki dabba wa aiki ta hama mai bakin aku <laughs> to kaga irin wannan cin mutunci bai dace ɗalibin salafiya ya ringa yi ga malamai ba in kaga wani malami ya saba wa sunna babu wanda ya hana ka ka yi bayanin kuskuren wannan abu ina fatan gane amma ba zagi ba cin mutunci ba wulaƙanci na'am فصل الخطاب لذكر أهم الفرق الإسلامية نعم الأصل الرابع أصلي نقول الوعد والوعيد إيه daga cikin asali na hudu na mutazila akwai alwa'ad wal wa'id ka kumanta a can baya mun karanta bai yiwuwa a kira mutum ba mutazili sai ya yarda da wayannan usulul khamsa din duka ina ba gano wannan sai ya yarda da bai usulul khamsa duka daga cikin usulul khamsa akwai at-tauhid tauhid a wajen su shine wato ka yarda cewa wato ka yarda da sunan Allah duk sauran sifofi ka kore su ka kore duk wani sifa gaba ɗaya ka tabbatar da ainihin za shine Allah suna ba gane wannan to kana da suna da ainihin almanzila bayan almanzilatai ne shi a gina ne mutar zina. akwai alwa'ad walwa'i shi ne ka yadda cewa Allah in yi alkawari ta ya cika haka in yi ice in Allah ya kice shi ma zai ya cika ka yadda da wannan an gani, ka ce dole ne ga Allah ya zan wajibi ga Allah akan wannan sannan akwai al'amur, bil ma'ruf ya nahy anil munkar da wannan ne da wannan amrul ma'ruf ne suke halatta yin khuruji ga hukam suke halatta daukar makami akan shugabanni sannan kuma akwai al'adalu, daga cikin usulul kamsa akwai al'adalu, da wannan adalci suke kore kaddara suke cewa kaddara ba ta to wayannan abubuwa guda biyar shine yake mayar da mutum ba mutazili kamar yadda wani babban malami na mutazilawa ya fada sai ka yarda da wannan usulul kamsa kamar ka zan ka zan mutazila an gane wani guda Ujina fa'ida? Fa'ida tun hama fi asma'il mu'tazila. Fa'ida muhimmiya game da sunayen mutazilawa. Lil mu'tazila fi asma'ul muta'addida. Mutazilawa suna da sunaye masu yawa. Mm, min hadhihi al-asma ma yali daga cikin wayannan sunaye akwai abin da biyo baya awwalan al-mu'tazila na farko shine mu'tazila sumu bi zalika sun an kira su da haka kama shahara inda ulama al-firaq kamar yadda ya shahara a wajen malaman firaq li'annahu mu'tazaru din al-muslimin domin sun lisanci wa a'tazilukum ma tad'una min dunillah wa ma ta'buduna min dunillah li'annahum i'tazalu din al-muslimin domin sun lisanci addinin musulmai mm, wa huwa qawl al-isra'il wannan shine ra'ayin wato al'allama al-isra'ili قال عن واسل بن عطاء حقيقة واتو يا فتاة واسل بن عطاء امرأة المعتزلة شو كمان معتزلة فخالف في هذا قول جميع المسلمين sosai ya saba a cikin wannan shi alhassan al-basari mm. a ah, wato da ya faɗi wannan akida ta shi ta almanzila bayan almanzilatai ne mm. sai ya saba ma maganar dukkan musulmi mm. babu musulmi daga cikin musulmin wannan zamanin da suke da ra'ayin almanzila bayan almanzilatai sai shi kadai wa atazala bihi dinal muslimin to da wannan magana ta shi sai ya nisanci addinin musulmai mm. wa qila an ce kai ba haka bane sun mu bi hada an kira su da wannan suna li'tizalihim qawl al-muslimin domin sun nisanci maganganun musulmai mm. wa huwa qawl al-isra'ili aidan shine maganar al-isra'ili shi ma mm. wa mal al-baghdadi li hada ra'ayi aidan shi ma al-imam ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin kuma fi qawlihi a cikin maganarsa faqila lahum faqila lahum wa atba'uhuma mu'tazila sai aka ce musu wato da wasu bin aba da da wannan abin da da wannan ya sunan shi ibn ubay da amr bin ubay mm. su biyun nan mm. da mabiyansu aka kira su da suna mutazila mm. i'tizalihim qawl al-umma saboda sun nisanci maganganun al'umma fi da a cikin da'awar da a wanda sai annal fasika min ummatil islam tana cewa fasiki daga cikin al'ummar musulunci la mu'minu wala kafiru shi ba mu'mini bane shi ba kafiri bane bal huwa fil manzila bainal manzilatayn wa qila sumu bidhalika an ce an kira su da wannan li'annahum utabaru majlis al-hasan al-basri domin sun nisanci majalisin al-hasan al-basri wa huwa qawl al-isra'ili aidan ne ra'ayin al-isra'ili kuma wa ghazi da imam al-razi wa shaykh al-islam da shaykh al-islam ibn taymiyyah wa akthar al-ulama eh saboda bayan ya faɗi wannan magana cewa lokacin da aka tambayi wani bawon Allah zai tambayi Al-Hasan al-Basri cewa ya Imam Addin wasu mutane sun bayyana a duniya ina da tambaya sun bayyana suna cewa duk mutumin da ya saba ma Allah kafiri ne su ne khawari sana ko wasu mutane masu cewa la zuru ma al-imani ma'asiya kama la bau ma kufur da da'a cewa saban Allah baya cutarwa tare da imani inda mutum na da imani ya aikata abin da ya ga dama wannan baya shafin imaninsa to a cikin guda biyun nan wanne ne daidai sannan kuma menene hukuncin murtakibul kabira alhassan albasar ya yi haka ana mai tambaya kafin ya dago kai a masa sai ɗalibi ya yi wuf kawai sai ce murtakibul kabira la huwa mu'minun wa la huwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilatayn an gani yace mai aikata manyan zanubai shi ba mu'mini bane shi ba kafiri bane shi yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu shi ke na kuma ya gama faɗin magana yake duk mutumin da ya fahimci wanda yake zai ke bi ni ya koma gefe a cikin masallacin da yake masallacin basara babba ne sai koma ya samu wani ginshiƙi haka ya riki sai mafi ya kawo an gamsu sai bin shi ake shi ne sai hasan bagari ya ce ita zala na wasi wasir ya nisance mu wasir ga can yanzu ya koma jefe ya kaba na awa to daga wannan awa a ƙira mu ta gidanci ta kafa a masallacin basara. daga tambayar da aka yi ma wasil bin a tambayar da aka yi alhassan dangane da hukuncin mai aikata manyan zaluntai kafin ya amsa ɗalibi ya yi gaban kanshi ya amsa na'am wakila sun mu mu'tazila an ce kai an kira su da suna mu'tazila ne ake zalihin majalisahu saboda sun nisanci majalisinsa wa huwa qawlu ghazi aidan kuma shi ma razi ya ce to wannan magana ma tana da karfi kamar yadda yake cikin littafin sa itiqada fi firq al-muslimin wal mushrikin eh shafi 39 shi ma wannan magana shekul islam ne kuma mm, kamar marra zikiru kamar yadda an fatan shi ya gabata hujuma majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya mm. na'am 那。 الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التمييز باب التمييز قال التمييز هو شي تمييز او ده معلوم النحو شيء الاسم المنصوب سونا من نصب المفسر لمن بهم من الذوات mai fasara abin da ya rubu na ainihin zatoci mai fasara abin da yake a rufe abin yana rufe an kasa gano zai ya fasara shi na hau kaulika ka sabbaba zaidun arakan ce ya farara ya karara wazaini ya kwarara wajen gumi wato ya kwarara wajen ba wai ya kwarara da ruwa ba ya kwarara wajen gumi a gani to za an haka ce zaidi ya kwarara ta ce wajen bai ta ce alfan wajen gumi to wannan tafiya mana tamizu ya nuna mana a wajen gumi ne ya kwarara zaidu ya kumbura wajen bai wajen kitse Saba Muhammadu Naftan. muhammadu ya ji daɗi wajen ne wajen ransa ya ji daɗi ga ransa amma wannan rai shi ne ishtaraitu 20 na sai 20 20 da mai nan ya mai 20 ko kuma mota 20 ko mai 20 sai ta kitaban ka wannan kitaban din ne ya ne ya fassara mana abin da yake mu ba ko hmm. tunda wannan kalma na sai ishirin abu ne a rufe zai iya ɗaukar ihtimalat da yawa to kitaban sai ya rarrabe mana ya mana tamyiz hmm. wa malaktu tis'ina na'jatan na umar da da 90 na me na tumaki hmm. zaidun akramu minka aban zaid ya fi ka karanci wajen me eh, ya fi karanci wajen me wajen ga mahaifi hmm. kaga in nace ya fi ka karanci zai wajen ilimi ko wajen dukiya ko wajen sarauta a wajen uba wa ajmalu minka wajhan ya fi ka kyawu wajen me shi ne tambaya in kana muka so bai shi ta tabiri sai yayi tambaya wajen me an gane zai ya fika kyau wajen me ga fuska ba ya fika kyau ga kulbe ko ga hanci ko ga ido ko ga kaza ba wajen fuska wa aqul litabyiz bi lugha ma'anayayn ma'anayan tabyizi a lugha yana da ma'anoni guda biyu al-awwal tafsir mutlaqan akwai ma'anar tafsir yakan dauki ma'anar tafsir kawai a karatu ba kai taqulu mayyatu kada كذا هي تقول ميزت كذا تريد انك لك فسرته كذا نبي كيف فسر شيء وثاني فصل بعد الأمور عن بعض نبي يقرر بين فاشل الأمر على فاشل تقول ميزت القوم كذا شو أنا بمن تفوت أنا تريد انك فصلت بعضهم عن بعض كذا نبي كارن بين فاشل على فاشل والتمييز في اصطلاح النحات اما تمييز في اصطلاح ما لو بنعه عبارة عن الاسم الصريح المنصوب وتفسر علينا سنة صريح سنة بيانة من نصبة المفسر لمن بحمة mai fassara abin da yake a rufe na zafi ko nasaba na'am fa qawluna alisi cewa da muka yi alhizu ma'anahu anna tamyiza la yakunu fi'lan wala harfa tamyizi baya zama fi'li bai zama harafi wa qawlu nasrih li ikhraj li ikhraj al-ismi al-mu'awwal hmm. in ake sarih hmm. ya fitar da ainihin al-mazdar al-mu'awwal na'am فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا شي تمييز بايا زما جملة بايا زما ظرف بخلاف الحال كما سبق في بابه فقال الحال الحال ينا زما جملة اسمية ينا زما جملة فعلية ينا زما شبه جملة وقوله كما يندب باب يندب نعم وقولنا da cewa mu mai fassara abinda da yake arbe na zaki ko nisba mushiru ila anna tamyiza ala ru'ayn yana nuna tamyizi kala biyu ne al awwal tamyizu zati akwai tamyizi na zati wa thani tamyizu nisba akwai tamyizi na nisba hmm. amma tamyizu zati amma na zati wa yusamma ayra tamyizu al-mufrad na'am ana kan tamyizi na mufrad wa huwa ma rafa ibhamati shine abin da ya dauke ibham na suna mazkur qablahu hmm. wa da aka ambata gabanin sa wato wanda ga hakika mujmal ne hmm, wa yakunu ba'da yana zama bayan adadi na hau ta ala. Hmm, in ya ra'aytu ahada ashara kawkaba ni na goma sha daya kaga mubham goma sha daya ne abin yana bukatar bayani cikin na goma sha daya na tauraro hmm. kaga kawkaban din nan شيء تبيز هذا أصلا شيء مميز ايه إن عدة شهور عند الله 12 شهرا لا لا لساهم وتنلي أو الله وتنلي بو أو بعد المقادير كوين أتوا بايا كرغولا أبو من الموزونات نعم أبو أونا نعم اشتريت رجلا زيتا ناس يرد لي بدا كما في ناس في أين جنغروا بدا رد ما أونا زريشا ناس نعم. يرد لي بدا نمي مي هذا زيتا شيني تميز رجلا شيني مميز أو makilat ko abin da ake aunawa da da ainihin mudu na ku ishtaritu irdabban qamhan na su yi ainihin irdabi guda na mai hmm. alkama irdabi kuma ce loka guda ko hmm. in Najeriya muna amfani da loka muna amfani da hmm. na alkama kada nake na su loka guda zai loka na shinkafa ko na masara ko na gero ko na dawa ko na acca ko na ribi ha da nake ne amhadi wannan amhadi shi yayi tamyizi أو المساحات كم أنا ما أولي ناو اشتريته فدانا أرضا ناسي فدانا بدا لك تغذي إيكا بدا نمي نبيلي الحمد لله خلاص wala Allah ta ta da kai na ruwa kuma za ka kai wa ya kamar yadda aka saba وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله yana da alaƙa da harkar lafiya ne ya jina kwarai da gaske kuma ya yi addu'a sosai sai ke cewa mafi ah, turaren wuta da suke sawa a lokacin da mutane suka taru ya ce wannan yana da hatsari ga kiwon lafiya saboda akwai masu asma da sauransu ya kamata a sake wai samu mu a cikin masallaci na gode Allah ya saka da alkhairi ya kawo kuma Allah ya gafarta wa iyayenka ya sa a cikin shekaru ina jin hakuri za a yi za a ajiye waɗannan tambayoyi sai talata insha Allah za a amfani إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك